Yeah. Bayo. <laughs> Agade. Ah. Kai. Malam sallah ya isa. Ga yawo mama da baba. Special day to remember. Sai ya mana Hello baby. Ah, baby ya ne? Lafiya kalau. Da dama ya kwana biyu. Kwana biyu normal. Sai yau kika samu daman tabo ni? Baby yanzu ka daina kira na ko? Kwana biyu ba kamata bo ni. A ah, baby ba haka bane wallahi kin san ayyuka ne suka dan yi mun yawa wallahi. Wallahi ni ma ina son tabo ki wallahi kin san yanayin garin sai a hankali. Wallahi dalilin kenan ban samu dama ba wallahi. Ba wani baby. me ne bebe na samu dama wallahi na taɓa oki wallahi shine dalilin kin san ma me bari yau da daddare insha Allah zan shigo angonku insha Allah na miki alkawari dama bebe ka san sallah ya zo so nake ka saya min kayan sallah kayan me kayan sallah mana ko ba za ka saya min bane bebe idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayowa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararwa ta yadda ko da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like